barkanmu da sake haduwa a wannan rana ta lahadi wacce ta dace da goma sha hudu ga watan rajab hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1447 wadda ta yi daidai da hudu ga watan daya miladiya 2026 Allah maɗaukakin sarki ya ba mu aron lokaci na sake halartar wannan masallaci a daidai wannan lokaci da muke karatu cikin wannan littafi mai albarka hisnul muslim min azkar alkitab wa sunna na fadilati sheikh al-doktor sa'id bin wahab al-qahtani Allah madaukakin sarki ya ji kan shi gafarta mishi yau kuma shine darasinmu na 36 a cikin wannan littafi mai albarka a zaman da ta gabata mun fara karatu akan babi na ashirin da biyar ko al'aftaru ba'da salami min as fasali da ke magana akan addu'o'i zikirori da ake yi bayan an sallame sallah bayan an yi liman ya yi sallama abinda ake bukata ko mai sallah ya yi sallama abinda ake bukata daga gare shi ya aikata a matsayin shi na wanda ya idar da sallah wani magana akan na farko istikrari guda uku da faɗin Allahumma anta salam wa minka salam تباركت يا ذا الجلال والإكرام منكر انت وكما أبونا معلمي سكفلا غمدا معنا وأن نكلم ومئن منكر انت نبيو فإن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مؤطي لما منعت wala yanfa'u lal jaddu minkal jadd mun karanta wannan da kuma abinda maluma sai bayani na ma'anan waɗannan kalmomi din insha Allah a yau za mu tashi ana uku daga cikin waɗannan addu'o'in bayan mutum ya yi wancan na farko da na biyu na uku مالك شين فضل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون wannan duka suna matsayin addu'a ne kamar yadda ya tabbata a hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda ah, annabi sallallahu ya ya koya ma sahabbansa hadithin sahabi abdullahi ibn zubair Allah maɗaukakin sarki ya ƙara yadda a gare shi abdullahi bin zubair shi ne abdullahi bin zubair bin al'awwam mahaifinsa a zubairu bin al'awwam mahaifiyarsa asma'u binti abi bakrin siddiq azubair bin Al-Awwam, ba ƙwarai ne kamar da muka ji abdullahi ɗansa shine mutum na farko wanda sahabbai waɗanda suka yi hijira daga Makka suka zawo madina shine mutum na farko da aka haifa bayan hijira daga cikin almuhajirun kamar da bashir annu'man bin bashir shine mutum na farko da ansar suka haifa bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haihuwan Abdullahi bin Zubair ya faranta masa habbai rai sosai saboda akwai magana da shawa suka yi game da sahabbai bayan hijira bayan da suka yi hijira sai suke cewa allolinsu sun yi fushi da sahabbai musulmai daga cikin alaman fushin da aka yi da su kuma shine tun da sun kibautan bautan sun zagi allolinsu sun gudu sun bar gari to allolin sun yanke cewa ba za su ƙara aihuwa ba to wannan ya so yi tasiri a wajen da yawa daga cikin sababbin musulunta so lokacin da aka haifi annu'man bin bashir sahabai sun yi murna sosai amma har ila yau matsalan ba ta warware ba so da ai su mushrikai sun yi ne akan waɗanda suka yi hijira shi kuma annoman bin bashir ɗan madina ne ba ansari so lokacin da aka shi abdullahi bin zubair murnan su ya karu sosai so da waɗanda musuluncin bai zauna a ransu ba suka fara wanda a zuciyar zai iya yadda da irin waɗannan canfe-canfen. kaga yanzu an wanke musu ta wanda cewa shekari ya ce kawai ba wani allolin duk allolin na iska ne duk magana da ake wada maganar maganar iska ce saka baban shi sahabi ne mahaifiyar ya ce kakai shi abubakar siddiq sahabi ne kakan mahaifiyar shi baban abubakar siddiq sahabi ne ta zubair bin al'awwam aka rauto da gurinsa cewa kana bin zubair ya kulu fi duburi kulle salatin shi na yusallim shi abdullahi bin zubair ya kasance duk lokacin da ya idar da sallah ya sallame sallah yana faɗin wannan addu'a la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la hawla wa la quwwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahun nima wa lahu fadlu wa hasan لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون بأن أجينا ونن الدعاء سيأك تنبيشي ميسا كتي yin wannan addu'a bayan ka sallame sallah qala sai ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yuhallilu bihinna dubura kulli salatin yace ina yi ne saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na ganshi ya kasance duk lokacin da ya idar da sallah sai yayi wannan addu'a shi yasa ni ma nake yi bana yana yi ne saboda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana yi wannan hadisi yana cikin sahih muslim shine hadisi na 594 a cikin sahih muslim wannan addu'a kamar yadda muka ji ya kunshi kalmomi manya-manya waɗanda suka ƙunshi tauhidi da kaɗai ta Allah maɗaukakin sarki ya buwara da tabbatar da cewa babu abun bauta bisa cancanta sai Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai ba shi da abokin tarayya kuma ishe lahul mulku mulki gaba ɗaya nashi ne wa lahul hamdu godiya gaba na Allah ne wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma lallai shi Allah maɗaukakin sarki mai iko ne akan komai yana da iko akan komai mu yi bayani akan abin da ake nufi da cewa mulki ta Allah ce mana mulkin Allah shine kadai mulkin da baya gushewa duk wani wanda ka ganshi da mulki an ba shi wani bangare kuma tana gushewa din da ba ta gushewa ma da ba ta kai kan shi ba suke cewa laudamat li ghayrika lama wasalat ilayka da ta dawoma waninka to da kai ba ta isa zuwa gare ka to yadda bata dawoma wani ba ta isa zuwa gare ka kaga kai ma ba za ta dawoma maka ba kenan za ta isa zuwa ga wani ko haka wani shi yasa Allah madaukakin sarki daga cikin umarnin da ya mana daga cikin kalmomin da za mu rinka roƙon shi da shi mu rinka tawakkuli da shi akwai tabbatar masa da mulkin da kuma shine ba wanda ya ga dama ya kwace daga wanda ya ga dama Allah ce kulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair Allah ce daga cikin abin da ka yi kana addu'a ka rinka cewa Allahumma ya Allah malikal mulk mamallakin mulki tukil mulka man tasha kana bada mulki ma wadda ga dama wa tanzi'ul mulka mimman tasha kuma kana kwace mulki daga wanda ga daman ka kwace wa tu'izzu man tasha'u ka ɗaukaka wanda ga dama wa tudhillu man tasha'u ka kaskantar da wanda ka ga dama biyadika khairu dukkan alkhairi yana hannunka ne ya Allah an gani to tana ƙara tabbatar ma Allah da wannan cewa lahul mulku wa lahul hamd godiya gaba da godiya mafi cika mafi kamala babu wanda ya cancanci irin wannan godiyan sai Allah shi kadai sai Allah shi kadai to shine kadai wanda zai baka ya ƙara maka ya sake ƙara maka in kuma kake ka wadata ba za ka roƙe shi ba ya fushi shi kadai ne amma duk wani wanda ba Allah ba in ka roƙe shi yau da gobe da jibi kuma sai ya fushi shi Allah yana fushi ne in ka ƙi roƙon shi shi kuma ɗan adam yana fushi ne in ka roƙe shi shi yasa wani mai iya magana yake cewa za ka ɓata ka ga wanda zai fushi da kai saboda kana roƙon shi maimakon ka shagaltu da roƙon wanda in baka roƙe shi ba sai ya fushi ka roƙe shi zai baka duk wani wanda ya ba kuma a cikin ɗan adam ɗan saƙo ne ai ko ba ta wani ɗan saƙo ne Allah ya sa mu gani cewa huwa ala kulli shay'in qadir Allah madaukakin sarki mai iko ne akan dukkan komai babu abinda ya fi ƙarfin ikon Allah sannan ka fari la haula wala quwwata illa billah babu wata dabara babu wani wayo wala quwwa babu wani ƙarfi illa billahi face sai tare da Allah madaukakin sarki duk wani dabara duk wani ƙarfi in bai dace da abin da Allah madaukakin sarki yake so ba zai yiwu ba dabaran ba za ta ba ba ƙarfin ba zai yi aiki ba abinda kawai zai maka aiki shine dan Allah madaukakin sarki kaga yanzu ka sallama ma Allah madaukakin sarki cewa ka miƙa ma Allah kanka kai da duk da ya da kai shine daidai kai baka da yadda ka yi baka da mafita baka da yadda zaka yi sai da Allah ya da kai sannan ka ƙara tabbatar da la ilaha illallah babu abun bauta bisa cancanta sai Allah shi kadai wala na'budu illa iya kuma ba ma bautan kowa sai shi shi kadai ai la nuti'u illa Allah مع غاية الذل والتعظيم والمحبة خوفا من عذابه ba wanda za ka masa ɗa'a ba wanda za ka masa biyayya ba wanda za ka bi shi sau da ƙafa sai Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai tare da nuna ƙasƙantar da kai tare da nuna cikakken soyayya zuwa ga Allah maɗaukakin sarki tare da kuma tsoron azaban Allah in ba ka yi wannan ɗa'an da biyayyan ba. sannan wa tama'an fi thawabihi da kuma kwaɗayi da fatan samun lada daga wajen Allah maɗaukakin sarki wala na'budu illa iya lahun ni'ma dukkan ni'ima ga Allah ne an ni'ima ana karantawa da bi nun ana karantawa bi kasrin nun ana cewa lahun na'ma kuma na cewa lahun ni'ma an gane ma ta bi kasrin nu yana nufin ma an amadihi min rizqin wa malin wa ghairi mana duk abin da kaga mutum ya samu na arziki na dukiya na lafiya to daga Allah ne shine walannahu ni'ma daga Allah ne ba wanda ya sai baka arziki kowane irin nauyin arziki arziki na 'ya'ya, arziki na shiriya arziki na imani arziki na lafiya wa malin da dukiya ba wanda yake baka sai Allah wala lahu ni'ma maka kanta bi nun kace lahu na'ma ma'ana duk wani wanda ka ganshi cikin farin ciki da annashuwa da walwala to Allah ne kaddara masa wannan an fahimta ku kaga bi kasrin nun yana nuni zuwa ga ni'ima na arziki da sauransu shi kuma bai fashin nuni yana nuni zuwa ga annashuwa da farin ciki da walwala da kwanciyar hankali to duka Allah ne yake yake wadatar da wanda ya ga dama an gane ku babu wanda yake sama wani farin ciki sai Allah ko ba haka ba shi yasa za ga abin da kai ya faranta maka rai a daidai lokacin shi kuma wannan abu yana bakanta ma wani rai a lokacin da ka gama iya kokarin ka wajen ka faranta ma wani rai sai ka yi kuma sai ga wannan abu sai ka bakanta mishi ne an gane ku yawwa ce lahun ni'ma sannan wa lahul fadlu dukkan falala na Allah ne shi yasa ma Allah madaukakin sarki kira kansa da cewa wallahu dul fadlil azim duk wata falala duk wata falala yana ga Allah madaukakin sarki duk wata falala da wata daraja da waɗanda wukaka in kana nima ka nima a wajen Allah kar ka nima a wajen kowa abtaguna indahum al-izza fa inna al-izzata lillahi jami'a duk wani mai neman falala da ɗaukaka da karamci ko mai kake nema kuma zuwa ga Allah anan za ka samu in ka bar wajen Allah to wallahi ba za ka samu ba sannan walahu sana'ul hasan dukkan wani yabo kyakkyawa ya tabbata zuwa ga Allah dukkan wani yabo kyakkyawa ya tabbata zuwa ga Allah madaukakin sarki shine mafi cancantan yabo yabo mafi kyau mafi kamala sannan ka ce la ilaha illallah babu abun bauta bisa cancanta sai Allah mukhlisina lahu din muna masu tsantsanta tauhidi da kaɗaitawa zuwa gare shi duk abin da za mu yi na ibada duk abin da za mu yi na bautan Allah duk abin da za mu yi na neman yardan Allah to ba ma haɗa Allah da kowa mukhlisina lahu din ba za ka yi wani aiki na ibada da nufin dan ka samu yabon wani ko dan ka bakanta mu wani ba in kai wannan ba kai mukhlisina lahu din kuma Allah madaukakin sarki ya umurce mu da duk abin da zamu yi da da ikhlasi wa ma umiru illa ya'budu Allah mukhlisina lahu din hunafa ala lillahi khalis an gane don ka kara tabbatar mu Allah kana sa Allah ya zama shaidan cewa ka bi wannan umarnin nasa na yin duk abin da za ka yi na addini na ibada cewa ya Allah ina yi don neman ka kai kadai yanzu Allah kake kafa ya zama shaida kuma ka kana tabbatar ma Allah za ka yi wannan ne walau karihal kafiruna ko da kafirai ba sa so ko da kafirai ba sa so duk wurin tsi duk wuya duk matsin lamba duk irin sunan da za a kira ka dan kai ka tsayu sai ka bi Allah kana faɗa ma Allah duk abin da zai faru wallahi ba zan bari abin da kake tabbatar ma Allah ki mukhlisina lahu din walau kariha al-kafiru ka faɗa ma Allah duk matsi duk matsin lamba duk yadda za ta kai ta kawo ya Allah duk ko ne za a ce mu bautanka kai kaɗai ba tare da abokin tare ba Allah ba zan bari ba zan bari no akwai wanda yake bari saboda tsoron abin da za a faɗa ku saboda tsoron abin da za a faɗa in ka ce za ka yi kaza yanzu sai a ce maka kaza don sai a kira ka kaza daga waɗanda ba musulmai ba da kuma musulman ma kansu duka ba su barka ba ko ba haka bari? a sa maka suna a kira kaza a kira kaza in ka faɗa ma Allah ya Allah ko da wannan zai faru in duk Najeriya in duk duniya za a sani a baki Allah ba zan bari kai kaɗai zan bauta ba zan kauce da ikhlasi zan rinka ibada Allah ya sa mu kiyaye to wannan shine wannan addu'a ta uku ba mutum ya sallame sallah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir la hawla wa la illa billah la ilaha illallah wa na'budu illa وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الدعاء تهدو daga cikin zikirori da ake bayan an sallame sallah malaita shine faɗin subhanallah walhamdulillah wallahu akbar ثلاثا وثلاثين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير wannan shine zikiri na hudu daga cikin zikirori da ake yi bayan an sallame sallar farilla wannan ya zo a hadisai da dama da dama sosai da sosai imam muslim ya roito shi hadisi na 597 imam al-bukhari ya roito shi hadisi na 843 ah, imam muslim har ila yau ya sake rawaito shi hadisi na 595 da sauran malamai duk sun fitar da wannan imam an-nasa'i duka sun fitar da hadisai waɗanda suke nuna wannan addu'a ɗin ma za mu karanta ruwayan imam muslim insha Allah ta'ala wanda ya zo hadisin abu huraira Allah maɗaukakin sarki ya ƙara yadda a gare shi sau da hadisin ya zo daga abu huraira ya zo daga abu sa'id al da wasu da ka'ab bin ujra da sa'ad da sa'ad bin abi waqqas da abdullahi dan umar da sauran sahabbai da dama ba za mu taƙaita na abu huraira Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi insha Allah ta'ala ruwaya da ke cikin sahih muslim hadisi na 597 abu huraira yake cewa yana magana akan abin da ya shafi wannan addu'a yace wata rana sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waɗanda suke su ne talakawa daga cikin. sun zo sun samu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ke ce mishi zahaba ahlud dusuri bil darajat zahaba ahlud dusuri bil darajat al ula wan na'im al muqim kace ya rasulullah masu hannu da shuni waɗanda suke da kuɗi suke da kumban susawa ji ba wuce ku sun tafi da darajoji masu girma da lada mai yawa tabbatattu ni'ima tabbatacce tana nufin lada ce duk sun kwashe sun tafi da shi me yasa suka faɗa haka suka ce saboda yusalluna kama nusalli na farko suna sallah kamar yadda muke yi A? wani lokacin ma suna riga mu zuwa sahun gaba wa yasumuna kama nasu yadda muke kokarin azumi na nafila da na farali su ma haka muke gogayya da su to kaga wannan duk mun yi tarayya da su to sai kuma suka wuce mu ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون baya wannan su suna da wata falala na dukiya wanda da wannan dukiyan suke zuwa aikin haji suke umara suke ba da guduma a je jihadi suke sadaka mu ko ba mu da shi kaga sun wuce mu anan mun haɗu a sallah da azumi da sauran ibada su sun wuce mu wajen kashe dukiya mu ko ba mu da dukiyan da za mu kashe fa qala sai Allah sallallahu alaihi wasallam to shikenan kuma ga ga satan amsa barin ba ku wani abu kuma ku je ku yi saboda ku wuce su amma fa ku bari su ji yace ala uallimukum shay'an tudrikuna bihi man sabaqakum yace shin bazan koyar da ku bazan sanar da ku wani abu wanda in kuka rike za ku riski wanda ya wuce ku ba wa tasbiquna bihi man ba'dakum wanda ko bai kai ku ba za ku tafi ba zai iya zuwa ya kama ku ba wala kunu ahadun afdala minkum babu wani wanda zai sama sama da ku zai fi ku falala fi ku daraja a wajen Allah illa man sana'a mithla ma sana'atum sai wanda ya aikata irin abin da kuka aikata barin sanar da ku ma kuma kaga sai ku kawo kuma sai ku ga za ku wuce su a wani bangaren kenan ko so sun yi can ku kun yi nan qalu bala ya rasulullah suka ce sallah koya mana muna so mu sani annabi sallallahu alaihi to in kuka idar da sallah tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna khalfa kulli salatin salatan wa talatin yace in kuka idar da sallah bayan kowace sallah na farilla kuna in kun sallame sallah ku yi tasbihi da tahmidi da takbiri 33 ku yi tasbihi da tahmidi da takbiri 33 in kuna wannan to za ku wuce za ku riski wanda ya wuce ku wanda kuma dama bai kai ku ba to shi kenan kun tafi kun bar shi ko ba wanda zai fi ku daraja sai wanda sai wanda ya yayi irin abin da kuka aika suka tafi suna ta murna kawai bayan kwana biyu suka zo suka samu manzon Allah sallallahu suka ce ba mu sanya aka yi ba masu kuɗin nan sun ji labari kuma sun kama ba yanzu a sake ba mu wani A sake kara mana wani kuma zalla sallallahu alaihi wasallam sai ce musu zalika fadlullahi yutihi man yasha ce wannan falalan Allah ne na ba wanda ya ga dama sai ku yi hakuri haka Allah ya ga dama an gane ku kaga muhallin shahid abin da hadisi yake kara nuna mana shine ashe in mutum ya lazumci wannan ba karamin daraja yake da shi ba wajen Allah ko annabi sallallahu alaihi wasallam tabbatar babu wanda zai kai shi daraja sai wanda ne ya aikata irin abinda irin abinda irin abinda ya aikata so wannan a wannan hadisin a kusan duka hadisan da suka zo da wannan bayani na wannan tasbihi din subhanallah walhamdulillah wallahu akbar su zo da magana ɗaya daga cikin almajiran abu huraira shine wanda ya kira abu salih abu salih yake cewa yadda mutum zai shine zai ce ya kulu subhanallah walhamdulillah والله أكبر حتى يكون منهن كلهن ثلاثا وثلاثين يتي هكا متنزي سبحان الله والحمد لله والله أكبر ايكي سبحان الله والحمد لله والله أكبر بيو سبحان الله والحمد لله والله أكبر أنغاني ba subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah sai mutun ya kai 33 dukun sai ya dawo ya fara alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah sai ya kai 33 tun ya da Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sai kai talatin da uku ba a'a an gani ce haka ba haka annabi sallasa ya koya ma sahabbai ba ya koya musu ne subhanallah walhamdulillah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wallahu akbar haka za mutum ya dinga zai rinka faɗa an fahimta ku yake cewa wata ruwa yake cewa da suka samu musu su ɗaliban Abu Huraira sai suka koma wajen abu huraira suka tambaye shi shi za mu yi tasbihi ne talatin da uku mu sake zuwa mu yi tahmidi talatin da uku mu sake zuwa mu yi takbiri talatin da uku abu huraira ya ce a mu ma mun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana a yadda za ku yi shine subhanallah walhamdulillah wallahu akbar ɗaya kenan subhanallah walhamdulillah wallahu akbar biyu kenan subhanallah walhamdulillah wallahu akbar uku kenan haka za ku yi har talatin da uku an fahimta ku wannan shine abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya koyar shine abinda sahabbai suka tabbatar mana kuma Abu wanda yake sun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi ya ƙara tabbatar musu haka za su an fahimta ku sa'annan abu na biyu shi wannan tasbihi da ake yi bayan sallah tasbihi da tahmidi da takbiri ya zo da sigogi guda shida duka tabbatattu a sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da sigogi ɗaɗɗaya har guda shida siga ta farko shine wannan da muka muka ambata ko muka yi bayanin guraren da wannan hadisan suka suka zo kamar yin wannan hadisi na muka kanta muka ce na cikin sahih muslim hadisi na 597 siga ta biyu akwai faɗin subhanallah walhamdulillah wallahu akbar a subhanallah talatin da uku walhamdulillah talatin da uku wallahu akbar talatin da hudu ba a ƙarfa da la'ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir a wannan fannin shine mutum zai kowanne ɗaya ɗa yayi subhanallah sai ya kai 33 yayi alhamdulillah sai ya kai 33 ya yi Allahu akwa shi kuma talatin da hudu kaga ya zama nawa kenan ɗari an fahimta in wannan mutum zai shi ne zai kowanne ɗaɗɗa daban-daban an fahimta ku hadisi na cikin sahih muslim hadisi na ɗari biyar da casa'in da shida subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah har sai ya kai talatin da uku alhamdulillah ko walhamdulillah walhamdulillah walhamdulillah sai ya kai talatin da uku wallahu akbar wallahu akbar wallahu akbar shi kuma talatin da hudu ya cika ɗari ne amma za ka yi na farkon ne to dole za ka yi ne subhanallah walhamdulillah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wallahu akbar sai ka kai talatin da uku ka kowanne ya zama talatin da uku uku kenan tukun sai ka cika ta da la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir amma za ka yi na biyun nan za ka yi kowanne ɗaɗɗa kowanne talatin da uku daban-daban to shi Allahu akbar din 34 za ka yi ba shi kasa da la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan shine nau'i na biyu nau'i na uku yana cikin sahih bukhari hadisi na 843 kuma yana cikin sahih muslim hadisi na 595 shine fadin subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33 kana kai 33 shikenan ba za ka cika ta da la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ko subhanallah walhamdulillah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wallahu akbar har 33 yana kai 33 ha gama ta gama wannan shine siga na na uku siga na hudu shine fadin subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah so goma hmm? in mutum ya kai goma sai walhamdulillah walhamdulillah walhamdulillah walhamdulillah so goma wallahu akbar wallahu akbar wallahu akbar wallahu akbar so goma shikenan ya gama shikenan ya gama wannan shine siga ta ta ta hudu hadisi na cikin sai bukhari shine hadisi na 6329 a cikin sai bukhari so shi subhanallah goma walhamdulillah goma wallahu akbar goma shikenan kenan ta gaba an fahimta ku sai na siga na biyar shi ya faɗin subhanallah so goma sha ɗaya walhamdulillah so goma sha ɗaya wallahu akbar so goma sha ɗaya shi ka gama aga na farko subhanallah walhamdulillah wallahu akbar sai ya kai talatin da uku ko na biyu subhanallah subhanallah subhanallah 33 walhamdulillah walhamdulillah walhamdulillah uku! wallahu akbar wallahu akbar wallahu talatin da hudu! an gane ku na uku subhanallah walhamdulillah wallahu akbar haka za zaka faɗa uku! kana kai talatin da uku 33 shikenan ba cika ta da la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli shay'in qadir na hudu subhanallah goma walhamdulillah goma wallahu akbar goma an gane ku na biyar subhanallah goma sha ɗaya walhamdulillah goma sha ɗaya wallahu akbar goma sha ɗaya an fahimta ku sai na ƙarshe siga ta shida ce faɗin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar so goma sha biyar haka za ka faɗe su a jere subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar so goma sha biyar ka kowanne ya zama na sha biyar biyar amma ka yi su a tare subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar an gane ku wannan cikin sunan da imam an-nasa'i shine hadisi na 1350 daidai yana cikin sunan na Imam Tirmidhi shine hadisi na 3413 a cikin sunan na Imam At-Tirmidhi maluma ke cewa wal afdal an yaqula hada taratan wa hada taratan abin da yafi falala yafi daraja yafi dacewa da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yadda annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yake yi yake tanawwa to kai ma haka ila sallan azhar kai wannan al'asar sai kai wannan a magarba kai wannan a isha kai wannan a suba kai wannan yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ke yin tanawwu kai ma kai ga da kai rinka yin tanawwu ba ka dauki guda ɗaya shine kake ko da yaushe ba au fahimta ku dama wannan ita ce ka'ida duk wata ibada da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke tanawwu din sa yake cancanzawa, to cikan koyi da shi cikan samun falala da darajar ne ake samu shine kai ma kai koyi da shi wajen me cancanzawa. ya to a wannan sallan kai wannan a wannan sallan kai wannan a wancan sallan kai wannan an gane ku yake fa yunawwi baina hadhihi tasbihat sai mutum ya rinka cancanza waɗannan tasbihohi ya rinka cancanzawa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake yake cancanzawa an gane ku Allah madaukakin sarki ya samu dace da akai insha Allah ta'ala za mu dasa aya anan ah, saboda lokaci in Allah madaukakin sarki ya hada mu zama ta gaba sai mu ji wasu daga cikin abin da maluma suka faɗa akan daraja da la da falala da ake samu sanadiyan yawaita yin tasbihi abin da muka faɗa wanda ya zama daidai Allah madaukakin sarki ba mu lada akai kuskure da muka yi Allah madaukakin sarki ya yafe mana Allah madaukakin sarki ya sada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله